Bismillahir Rahmanir Rahim. Sadakar Yalla kashi na uku. A kowane hali a kuma kowane yanayi ina roƙon Allah ya kiyaye ka daga sharrin shaidan da faɗawa halakarsa. Tsayawa yana juyowa da hankalinsa sosai akan ta tabbas ya fahimci inda maganar nata ya dosa amma sai ya dake tamkar bai gane ba. Jin shirin nata ya sa shi cewa amin amin matan amma me ya kawo wannan maganar da tsakar yammaci haka? Ya magana irin na yagaggun alhazan bariki Murmushi Hajiya Aini ta idan komai da zai yi sai dai ta kalle su da kawai. Ba komai Alhaji wai dai addu'a ce don mu a yau ya zama abin da ya zama. Fata na dai a kullum mu kasance masu gudun duniya muna rinka tunawa da kiyama dan idan mun lalata 'ya'yan wasu ka tuna kai ma ka haifa kuma abin da kai za a yi mana za a yi mana ka idan baka haifa ba 'yan uwanka sun haifa maka ke da Allah ya isa haka nan wannan wani irin shashancin magana ce 'yar da na haifa kike ma wannan fatan tsiya ainu sa ta ido cikin ido kamun ta wadaidaita kanta ƙasa tana girgiza kai tare da faɗin ba haka ba ne ba ai gaskiya ce dama kuma ita tana da ɗaci na ga ba mu da ya ko da a duniya a yanzu kawai dai ya isa ainu ba na son irin wannan maganganun yana ta damun da hankali da kuma ɓata min rai don haka ki daina shi in dai ina wurin har kin cire rai ga zina tana raye kenan har kin cire rai ga ziya tana raye kenan dama na nade da fahimtar kin sa ma wakan ki yata ta mutu to ko da zan shekara ɗari ko hamsin ba zan cire wa raina cewar babu ziya a rayuwa ba tana nan kuma za ta dawo gari mai insha Allah yana gama maganan ya juya ransa ɓaci don har ya manta da haɗuwarsa da 'yan iskan matan da suka saba shigewa a alhazai saboda son abin duniya raka shi ta yi da ido wanda kawai sai zuciyarta ya karaya tsugunnawa ta yi kasan kafet tana fashewa da wani irin kuka lokaci ɗaya kewar ɗiyar nasu ya dawo mata sabo fil tamkar yau ne komai ya faru na bakin ciki a gare su inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abinda kowa na gidan mai unguwa yake faɗi kenan masu kuka na yi masu bamawa baba mai unguwa na yi baba baba kawa girman Allah ka yi hakuri wannan abu bai yi ba da tsufanku a ce da tsufanku a ce ka saki inna dukkanku babu ɗan ƙasar shekaru saba'in kawai sai su ta fashe da kuka wacce take suruka wurin mai unguwa, shi ko mai unguwa babu nadama a faɗi yake ni na sake ta ina buƙatar mata mai jini a jika don haka aure zan yi sadakar yalla zan aura ga sunan a hanyar unguwar gwado sai wanda ka zaɓa har da 'yar sha bakwai sadakar yalla suka maimaita cike da tashin hankali wanda bai ba su amsa ba sai cewa a yau a kwashe min komai na ɗakin nan don a satin nan zan auro balaraba yana faɗan haka ya juya yana gyara malin malin ɗinsa tare da ficewa daga gidan suwai ne ta sa haɓar zaninta tana goge hawayen da ke zubo mata tare da kallon sasan kanin baba mai unguwa wato malam rabi'u su dai haka nan allah ya yi su ruwan jaraba har tsufa ba su da dama gwamma malam rabi'u bai kai tsufan mai unguwa ba amma haka yake da matarsa kullum baya gajiya da kwanciya da su ba rana ba dare a haka 'ya'yansu suka girma suka gansu sai dai su su ji masu kunya ba dai su su ji ma kansu ba saboda jaraba irin da malam rabiu idan yana saduwa da ɗaya daga matan nasa ta masu biyu ne ɗaya tana kofa ne tana gadi yana gamawa da ta ciki sai ta fito ita ma ta kama gadi na wajen ta shiga a haka a haka sai su wuni jungum suna abu daya idan kuwa dare ya sai su kai salatu a dare kuwa duka gado daya yake saka matan ya da wannan ya da waccan abun bayi da kyau amma shi jaraban ta yi masa yawa da yawa masu da yawa masu sauraron littafin sadaka yadda za su ga labarin kamar irin fiction story ne but it's not wallahi abin nan is really ya faru kuma presently yana kan faruwa na wannan gida haka na sadaka yalla kar ku karanta kar ku saurara ku ce is just a fictional ba haka bane na yi ne don da yawa mazaje su wa'azantu don na san mabiyana da mata da maza 'yan mata suwai ne ta leƙo sasanta da ganin Binta, inda dama ta san bai wuce ita za ta gani ko Dudu ɗayan suna gadin ɗaya ba, shi ne da haushi ya kama Suwai cikin wani irin murya ta ce, Hala Binta ba ku ji mai ke faruwa a gidan nan ba ne? Cikin borin kunya Binta ta ce, Ban ji ba me ke faruwa? ta baki suwaita tana cewa to ki sanar mawa malam rabi'u mai unguwa ya saki mama saki uku yanzu nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un binta ta hau tawa tana sallan lami wanda soya bata tsaya jin na bakinta ba ta fice daga sasan cike da tashin hankali dan na kai binta tai tana shiga ɗakin barcin malam rabi'u wanda gani ta ya tali kafafun dudu yana zuba mata gotso ban har mamaki yake bani kamar ba babban mutum ba ni shi dudu take yi na wahala ta hada gumi sharba fari take Malam rabi ya isa a Malam gaba ɗaya ya gama ficewa a hayyacinsa saboda fitina da jaraba. Hajiya babbansa kaɗai babbarsa kaɗai ya kakalla za ka ruga da gudu baka tsaya ba saboda tsoro suna tana cikin suna tana cikin durin dudu ne sunan tana cikin durin dudu ne amma ruwan da ke fita har waje shatsir kamar an buɗe famfo wayyo binta zo ki amshe ni Duru ke magana a labaice ganin Binta ta shigo. Kafin Binta ta yi wata magana rabi ya jawo ta yana danna ta a sa don ko gado babu a ɗakin ga talauci ga jaraba. Cikin sauri Binta ke faɗin Malam Rabi'u ana son ganin ka a tsakar gida mai unguwa ya saki mama. Kafin ta ƙara ne ya ɓalla ta yana kai hannu tare da watsar watsa yatsunsa biyar daga cikin duran da tsoro ne ya kama ni ganin duk girman hannunsa sun shirya wurin a tare kamar wanda jariri zai fito yanzu nan ko tsaban sukuwa ne na malam rabi'u wani irin caccakar rurin da yake yi tare da sosa wurin da karfi ji yake kurkur kamar zai tsiyaye fatan wurin da sauri juru ta fice tana barin binta da malam rabi'u don zani a bakin kofa ta daura cin yadda yake yi kamar ma ya samu kurwa yana lasar ciki bayan ya ganna bayan ya gama ba na sukuni ba tamkar irin a samu fatar jikin mai kazuwa yadda ake sasan masa susan ba na sukuni ba haka ya ta mata sai da yi dan isarsa sannan ya fara asar ciki yana tsotsa haƙoransa ma wasu sun fice wahala ne yasa binta faɗin da rafi ka je ka yi sulhu shi kuwa faɗi yake za su fahimce mu ai muna raya sunna ne kaɗan kenan daga masifar jarabar da ke wannan gida dudu ne ta saurin ficewa tana tafiya a kwalin zuwa farfajiyar gida don idan ka ganta ka san ta wahala na shekaru a wurin ɗa namiji tun da ƙurciya ta wani bankare ta tare duwawukanta sun murguɗe gefe sun koma yi sama kamar agwagwa kai abin sai ka tausaya musu har sun zama a haka don tafiyarsu yanayin kususuwan kwankwasansu sun jirkita wanda ba za su dawo daidai ba sai kuma a rami mutuwa hattara mata ina ina matan nan daga aure ku sakar wa miji jiki yanzu bai ta sukuwa yana wangale ku kai a dole maji daɗin sex daɗi to hattara wallahi idan ya jirkita ki ke ya fi na su dudu muni don su da ƙurciya sun ci tuwon dawa ke me kika ci indomi da taliya wasu ma zaune suke kusan biyar a titi a wulakance a yakune fata a tattare na wahala sai tsantsan shahara a zuciyarsu mikiwa balaraba ta tana gyara mayafinta cikin harshen hausa take faɗin bari na samo rushi wurin mai shayi ke balaraba mai zaki da rushi da wannan sanyin safiyar cewar rabi tana kallon balaraba tare da mata kallon tuhuma aikin san mai zangi da shi sarai ko gulma ne ta yi magana tana wucewa fu tare da nufar mai shayi da ke cai tsallaken su allah sarki bayan allah abin da rabi ta ce kenan don tana tare don tare suke da balaraba sai dai ita sadaka yela take da barararta akasin balaraba da ke maita a sakaye babu wanda ya sani sai su ya su yan uwanta kana sadaka yalla daga haka kai namiji da kaga sadaka yalla ko to ko ka ko ta ce karuwa baka ce mu je kun yi masha'aninku ka kakule ta kai lizan ka ji daɗi to ka sani daga lokacin da kuka rabu ka yi bankwana da duk wani jin daɗi sai ta kai ka ta bari don da yawa mayu ne sai ɗaiɗai a haka ta ci mutu ta ci mutane ta kashe har lahira babu iyaka yanzu ma ta tafi samo rushi ne da za ta yi gashin kurwa ta lasa har ta cinye duk. Suna nan zaune Balaraba ta nufi wurin mai shayin wanda abinka ga wasu hausawan mu 'yan iska sun bar na gida da kuka amma sun taho wurin mai shayi ana masa shayi su sha ga kaura sun bar mata sun bar mata a gida da fatsamin 'ya'ya duk wannan ma bai ishe su ba sai sun bi sadakar yalla da titi wanda ba su da farashi ko kaɗan ka bar daidai ka koma na haramun wanda zaka ci wutan ubangiji tun isowar balaraba idan rabo mijin hausi ya sauka a kanta sai wani shafa taliyar sai ke dan irin nan ne masu aske suman kansu sol-sol a balarabiya ke ce fuska babu yabo babu fallasa don ba hausan take ganewa sosai ba ce eh bakin shi ya yashi fatsamin da suka yi suka yi gantso gaba kuma a ware suka bayyana ga su a ware abin ba sha'awa duka suka bayyana cewa yake aiku kyan ba shi da shi kyan ku ba shi da bambanci da na larabawa kin ga ai yayi daidai da na ce ba larabiya ku ji jahilci murmushi balaraba ta tana bin tumbinsa da kallo da ya yi gabarin tana kallon yadda mamansa da bargonsa ke zagaye jini tuni ta fara tandar harshe tana addu'a a zuciyarta allah ya sa rabo ya taya ta balaraba yanzu sai ina gashi ina son mu keɓe murmushi ta tana ware idanunta a kansa wanda gashin idan suka yi musu rumfa gashi gaushi na zo na samu anan amma bari na samu yanzu zan taho to ina buƙatar ki balaraba murmushi balaraba ta tana ba mawa mai shayi kwanan yana zuba mata gaushin jiki na rawa ta koma can gefen bakin hanyar da suke zama bayan wani langa-langa ta nufa tana fara sana'ar soya kurwan mazan da ta kama masu neman mata tun kana yi da 'yan tari sadakar yalla har a haɗu da mayya bangaren abdulahad kuwa manyan kasar najeriya ne suka ɗauki hayarsu zuwa cikin garuruwa da inda duk wasu miyagu suka addabi al'umma sai da aka yi rubutun shi tamkar map sai da aka zana komai a inda za su nufa har da wannan dajin kidan kidan masu kidnappers kam da sauran 'yan fashi tun da suka ji labarin abin da shugabannin najeriya suka yi ɗauko sojojin haya akan yakar su kuma wasu sun da yawa sun san su waye su abdulahad don su sun fi karfin soja su ne sojojin nan masu jan hula wanda ake kira da sojan sojoji idan soja ya ido biyu da su gudu suke in kuwa sojojin su mu sun kai ɗari zaka ga suna darewa ba su yarda su yi ido biyu da su su dama irin wa'annan army police ba a fitowa da irin su sai irin kasa na cikin matsanancin tashin hankali don su ba a ganin su sai a irin wannan lokacin ko idan an ci kasa da yaki shine ake sakin su kamar damusa a lokacin da aka ji labarin guduwar ahad da abokanansa su yi Najeriya tsorata tai don manya da gudu sun bar Najeriya a su ba za a ƙara shekara ba Najeriya za ta wayi gari babu kowa tunda har sojan sojoji ya gudu saboda fitinan boko haram tun yanzu sun dawo korar kidnappers don sun fi karfin su yi yaƙi da su idan suka ce yaƙi za su yi da su to tabbas ba za su yi sati ba za su fatattaki duk wani barawa barayin fulani da kuma barayin mutane na nan gidan najeriya alhamdulillah tun da kidnappers suka ji labarin saukar army police sun ji an ce an watsa su a daji wannan yasa suka fara hijira suna guduwa daga duk wani dajin da suke don sun san army police idan suka kama ka kisa ba su ɗauke shi a bakin komai ba abun kuma da ya ba su tsoro na biyu shine rantsuwa da suka yi na ganin bayan duk wansu 'yan ta'adda za kuma su tsaya ko da za su rasa rayukansu kudade na shugabannin najeriya suka kudade shugabannin najeriya suka ba kowannen su billions wanda za su bar ma iyalansu don shi soja irin wa'annan ba su san zafin kuɗi ba komai nasu na matan su ne da iyaye haka kowa ya sallama da iyayen shi da yan uwa cike da kewarsu za su dawo wata za su dawo wata Allah kuma za su dawo wata Allah kuma ba za su dawo ba rugar kidandan kallon baban nata shatat ke yi tare da saurarenta tana sa hannu tare da amsar kwayar yadda babu komai cikinta ki yi sauri ki samu musu ganyen sarki in sun sha za su samu sauki zogin raunukan jikinsu baba ke magana yayin da shata ke faɗin to baba juyawa ta tana barin bukkan nasu wanda idan ka fito fili za ka gani dajin Allah babu kowa sai tsirarrun bukkan fulani tafiya take mai nisan zango wanda tun tana hango bukkan su da tsirarrun fulanin har ta daina a haka ta nitsa cikin daji kan ta tsaye babu tsoro don sun riga sun saba da wannan rayuwar haka take tsallake mugayen dabbobi a hankali tana ƙara nitsa cikin daji wani zanzaro ta zo mai duhun gaske bishiyoyi ƙasa-ƙasa sun yi rumfa sun ƙara rana san baya hasko wurin kamar ba rana ba yanda kasan dare haka wannan wuri yake cike da jarumta irin nata nata mace mai kamar maza yarinya yar shekara sha shida ta kai hannu tana buɗe hanya tana kutsawa ta cikin bishiyoyin da macizai gani da macizai ganin su ba komai bane a wurin wata bishiya ta kai hannunta tana tsinkar ganyen tare ganyenta tare da zubawa cikin ƙwaryar nata sai da ta dan ɗiba da yawa kamin ta yi gaba zuwa wani bishiyar hayaƙi ne ta yayo inda take da hasken zafin ciyayi da alamu mutane da a kusa alamu da mutane a kusa da ita dukawa ta tana daukar kwaryarta babu tsoro tare da daukar wani sanda ta irin bugayen fulanin nan wanda suna buga maka ita sai gawa don ko shurawa ba za ka yi ba sosai suke mamakin ganin mutum a irin wannan daji ba ma wai namiji ba mace tunda ta yanko wannan bakin dajin tana tsintar ganyenta duk suna kallonta suna zaune sun kama wata dabba da na kasa gane me ita sun bankare ta suna gasa namar ta koma ta kowa na yanka namar ta kowa na yanka yana ci yadda suke zaune sun maida wurin ɗakin uwarsu baka ce wai sun san wata rayuwar jin daɗi ba dukkan su 'ya'yan gata ne gaba da baya son sojan son sojan a jininsu su take babu wanda ya motsa sai nura ne kalli abdul ahad yana cewa ahad ka ga mace mai kaman kai kuwa kallon ban ne ba ya watsa masa yana ci gaba da zukar sigarinsa murmushi nuraye yana cewa jarumtar mana mace da jarumtar shigowa wannan bakin dajin ai ita ma a mata jagaba ce wani irin murmushi abdul ya yi wanda tun su dajin bai yi ba kamin ya miƙe yana cewa to bari mu gani anya jarumanci yana faɗa haka ya tashi cikin takunsa wanda shi idan yana tafiya ba ka jin takunsa sai dai kamshinsa ita koshe ta sandarta ta ɗauka tana jirar da wa Allah zai haɗa ta ta buga masa komai ya same shi ko ya same shi bata damu ba a tunanin sa barayin ne kamar yadda suka saba damun su su dai kwana biyu sun yi shiru babu barayin da masu satar mutanen ba su san dalili ba don ba su san gwamnatin ta kawo musu sojojin haya ba army police motsi ta ji a bayanta wanda ya sa ta saurin juyewa wayan babu kowa tsayawa dai tana tunanin ko dabbobin dajin ne sai ta ji an ja mata gashin kanta da yake a tufke nan take barbaza su har gadon bayanta sandar ta daga tana juyowa a zafafe tare da kwaɗo ta ga kowaye kawai sai ta ji carab an rike sandan wani irin kallo take masa tare da bin gabansa da ido zufa ne ya fara tsiyayar mata na tsoro ba taba ganin mutum irin wannan ba idanunsa ya watsa mata da suke lulu a suke lulu a warwaje da kwa ta koma can kasansa ko ka sa ba ta kai ba duk da take duk da take doguwa faffaɗan kirjinsa ta kalla tsoro ne ya jira mata a zuciyarta tana tantaman mutum ko aljan jikin shatta fulful da ne ya sanyi na tsoro tsayawa ta yi ƙuri tana kallon sa kamin a hankali ta sauke sandar ta ƙasa shi ko ganin tsoro a idanunta ya sa shi ɗan sassauta fuska kallon tuhuma da rashin fahimta take masa wannan ya sa shi kai tsaye mika mata hannun shi yana sawa cikin rigar shi don ba shigar soja a tare da shi nomal shiga ce ta ƙananun kaya wannan ya sace ta gaza fahimtar hakikanin shi din waye kuma take masa kallon ko yana ɗaya daga cikin barayin su don haka suke kiran kidnappers fiddo mata ya da id card nashi na soja wanda ta ga bugun hoton shi da kayan sojoji babu magana ta sa kanta tana shirin juyawa shi miskilanci ita kuma duk da gwana ce ta surutu shiru ta masa don har a lokacin tsoro bai gama sakinta ba